wannan ne da karon farko da kungiyar gwamnonin arewa ke nuna goyon baya ga wannan taron kasa da shugaban kasa gullo jonathan ke kiran a yi batun da ke ci gaba da jawo cece kuce a siyasar kasar a wajen wani taro a yola gwamnan jihar neja dr ma'azu babangida aliyu wanda ke zama shugaban kungiyar gwamnonin arewa ya fa musanta tunanin cewa yan arewa ne ke tsoron a gudanar taron kasar i appeal to all of us to really pay attention to the constitutional conference and we make sure that we submit the names of our first 11 to go and discuss without fear. There is nothing to fear, to paraphrase an American president, but only fear itself. No matter what happens, we will come up better, more developed, and indeed more united. And I believe that what will come out of that conference is more unity for Nigeria. Don't pay attention. E ina kira a gare ku mu 'yan arewa na mu mai da hankali ga wannan taron ƙasa. mu kuma tabbatar mun tura wakilai na gari da ba sa da tsoro da za su wakilce ku a wannan taro ba tare da jin tsoro ba ba ma tsaron komai mu yi imanin cewa za a fahimce mu ai muke son wani Najeriya mu ci gaban ƙasa muke so in ji gwamnan jihar Nejan Dr. Ma'azu Abangida Aliyu to sai dai kuma ga manazarta irin su Mr. Daniel Madubuwala talban Adamawa na fa ganin za a samu nasarar taron kasar ne kawai idan aka hada da sarakunan gargajiya su suke abin da bai tafiya daidai ana neman suhu duk muna neman sarakunan mu ne su zo su samu na baki a cikin abubuwan da muke ciki abin da zan ce yanzu a cikin tafiyan nan da ake yi zai daidaita a kawo duka sarakunan da ya kamata su zanna su nuna mana hanyar da za mu ci gaba a cikin wannan abin da ke faruwa to sai daga masana harka ilimi na gani muddin ba taɓo ta haka ilimi ba to da saurari aka ba lalle sunana dr namala captain amuga a mautek yola tunda ya kawo maganan tattaunawa na zaman kasa to idan ba tattauna maganan ilimi ba to ina jin tattaunawa bai yi ba in masu shi professor indawa ya tabbatar ya shigar da tattauna magana ilimi a ciki ajin da abin da za a yi ni kiran da zan yi kenan domin abubuwan suna da yawa. Tuni da har yan kwamitin da shugaban kasa Gullo Jonathan ya kafa dangane da batun taron suka fara rangadin wasu shiyoyin kasar don soma jin ra'ayin jama'a da ke zama sharen fage na soma taron kasar da wala Allah ya kawo hanyoyin magance matsalolin da ke addabar 'yan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.